bismillahir rahmanir rahim menene mafita kashi na ashirin da shidda naji Jodi ya amsa cikin tura baki saboda ya tsana a ce Little ta girme sa domin ya kamo ta tsaye dama can girma ba wani mai yawa ne tsakaninsu ba don na shekara ɗaya da watanni ne wash Allah onkul na gaji oba maganin mai son yawo kenan kai onkul ba fa yawo maka je ba sayayya maka raka an labi ka gani ma ta siya min rigunar bacci da takalma masu kyau to yayi an gode mata yanzu tashi ki je ki wanka ki zo na kira miki mominki kuma ba da hausa zaki mata magana ba dan ta san dan ta san diyarta ta zama baturiya ni da larabci zan mata magana to fa ai momin ta ki ba ta jin larabci tana ji baka sani bane kawai to tafi ki zo in ga ta inda za a yi hiran kwa shike ya batum ɗinta ta cikin natsuwa motsa kai ya cikin jinjina wa labiba domin ita ta dage wurin ganin litin ruma da ruma sa'o sun daina ɗabi'un yara a cikin abin da bai fi sati biyu zuwa uku ba wanda zuwa yanzu natsuwar ruma sa'o har mamaki yake shi. momina ta ambata cike da zumuɗi na amdo ta ya kike alhamdulillah masha Allah daga nan fa faru sa'o ta juya harshe cikin larabci wanda daga ji salo ne tsabarsa don ko da haruffan ba ta gama iyawa ba cikin nishaɗi momi ce ta biye mata a ƙarshe dai da ta kakare sai ta koma turanci wanda shi babu laifi ta so cewa dan ma sun jima suna fira sannan momi ta juya zuwa harshen fulatanci ai kamar ruwa sa'u ta samu abin yi sai zuba take yi hamid na gefe sai kwasar dariya yake yi jin har da gulmar labiba take yi walitar ta ce mata bata iya girki ba to dota ba sai ki koya mata ba ni ruma zan koya mawa ita kuma Onkur zai koya mata tunda ita zai aura ta yi maganar cikin ɓata rai to fa ki ce ba za ki koya wa antinki girki ba allah ban koya mata momi ta koma makarantar koyon girki mana a'a gaki ina ina zuwa wani makaranta allah mami ba zan koya mata ba na ce to saboda mene shiru ta gana haka momi ta canza topic ɗin, ta hanyar cewa idan na haihu onkur zai kawo ki hutu wani kara ta buga wanda sai da hamid ɗin ya zabara momi kuwa dariya ta sanya daidai lokacin muhammad ya shiga falon hankorin masa'u da ya taho da sauri yana cewa yar momi turawan asali la onko mahmud ka daina fushi da bata wa momi rai wannan kuma na bar ma marasa jin magana ai dariya ta kalkale da shi cikin kallon momi wai da gaske momi na da kai ta amsa mata aikam ta soma murna har da rawa dan yanzu haduwarta da little ruma ta iya rawa kuma babu kunya ko a gaban waye yin suke saboda sajewa da ɗiyoyin turawa da suka yi masu ƙarancin kunya wow baby ruma a shiyara ta kyau koma sarauniyar rawa kulle fuska ta tai ganin momi na hararata momi ba kya son ina rawa ko eh ban so to daga yau na bari haka ita ma little ta ce maminta ba ta son tana rawa sai ta je sukul take ko in mami ta yi tafiya to kin ga ashe ba abu mai kyau bane bayansa sa da haka ki daina in kuka in kuka bari bai? in kuma baki daina ba ko na haihu babu inda zaki zo wallahi na bari momi very good my daughter yar momi kin kewa ta kuwa Mahmud ya ambata cikin langabe kai yana jifar da in da wanda inda ta san kauna da za ta hasko ta cikin idanunsa kallon Hamid tai wanda ke latsa kwamfuta ta kasa da murya yadda su momi ba za su ciyo ta ba ta ce ni zan ce masa uncle kallon su gidan ɗin wayar ya suka haɗa ido da Mahmud ya saka masa murmushi shi ma ya maido masa gyaran murya hamid ya ce ita kuwa ta yake warka don har da mafarkinka take yi wai kun yi aure kuna zaune a lambun soyayya ko ba haka bane mai ruma ya jefa mana tambayar ta ta ko zaba da dama tun da ya so magana ta hangame baki inna lillahi uncle wallahi ban da ƙarya dai ni na ce maka ina ganin sa da wata mata baka da yara har ka ce min kila ya kusa aure ne shine yanzu zaka ce ni ce na aure sa tam tamkar za ta yi kuka ta kai ƙarshen maganar tata dariya hamid ya karkare da shi yana nuno hamad yana nuno yana nuno Muhammad wanda ya zabko tagumi yana aikin banza da kallo ba kuma yake haskowa ba sai wai ga suna suna rayuwa cike da ƙaunar juna mara misaltuwa brother ka faɗa kogin ƙauna ko maganar hamid ya dawo da shi duniyar tunanin da ya faɗa ya ja numfashi mai ƙarfi kafin ya magana mami ta datsewa da cikin dariya mafarkin ruma sa'o domin abin da ta gani a mafarkin ta ya kusa zama zahiri kuwa kin gani ko momi hatta a cikin mafarki ɗiyarki ta gano lubaba ta baka ce ni wallahi ki taimaka ki janye lamarin auren nan tunda dai kin kwato mata yancin bebi mama ba za ta rayu cikin turbar shegu ba ai sai kuma ka yi tunda baka gajiya da maimaita zance da gaske momi ba na son bakar mace iyoyi farare ne nake so kamar ni samo masu ban sha'awa Allah da ya shirya ka Muhammad to ka sani da baki da fari duk na Allah ne don ma ka ji bakin bakin fata ya fi fari karko in gaya ma ni kan ba ruwana da wani karko farar mace nake so shi yasa naga aika haikewa libabato har ka ba ta takwicin ribar bariki da sauri ya tashi ya shigo kicin jin inda zancen ta ya dosa ai da ka zauna dai mun kai ƙarshen magana mara kunyar banza kawai ni dai wallahi nan gaba sai na auro faran mace ya amsa daga cikin kicin ɗin Allah baka sa'a amin bayan ya fito momi ta dube sa kaɗan ta ce wanda kake kiran da babata da baka shin kana ganin ka ta kyau ne ko me ai Allah ko a fili bambancin yake ya amsa tare da zama kusa da momin yana kurɓar kunan aya ka san Allah idan aka ce in fidda wanda yafi fi kyau cikin kai da ita to ita zan zaɓa domin fatar ta mai kyau ce ga hanci da idanu kai wallahi na rantse ta fi ka komi yomomi ai ko da ku tudu aka hada mu cewa zaki yafi fi ni kyau balle baba ta yar lelanki duka ta kai masa ya tare a cikin dariya ya miƙe zai fice yauwa ɗauki bak ɗin can ka kai wa mama tsarabar ta ne in ji hubbi saura kuma ka aiko yaro saura kuma ka aika yaro ba tare da ka shiga ciki kun gaisa da hajjiya kaka ba momi wallahi kunya idanun tsohuwar nake ji don Allah ki bari in ba ma yaro ya kai kai za ka shiga da shi kuma na samu labarin ka fito baka nemi kun kunzanta ba sai na saba maka ko in sanar da umma ka amsa hukuncinta o ni Mahamudu na shiga uku kabba wanda ke mara min baya sai dadi kadai ka cika ni da surutu malam ba sorry momi na tafi me zan siyo miki ka amsa min gurasa wurin umma sai ni da faffiyar gyada is okay okay bye ya fice ta raka shi da idanu tana mai jin daɗin ɗorewar natsuwarsu sai ya dawo tamkar wanda aka sanja Asalamu alaikum. Amin wa alaikar salam jarumin mai gida. Ke kuma jarumin mata gida ba? Anya hubbi na cancanci amsa sunan nan kuwa? Har kin wuce cancanta momin twins. Ni kam ɗaya zan haifu. Don haihuwar 'yan biyu ba wasan daɗi ba ne. Kada ki damu zan taki. dariya ta sanya sosai jin abin da ya ce allah jiya da a ce maza na ce matar su renon ciki da haihuwa wallahi da tare za mu yi da ke na aminta da zancen ka don na san za ka iya fiye da tayawa ma yes zan iya amsar duka ragamar renon har zuwa ki haihu ki huta godiya nake da tarin ƙauna hubbi kin cancanci fiye da haka hasken mu yar dariya ta yi tare da miƙewa zuwa firij ta ɗauko zaɓo drink da cup ta sunkuya za ta zaba ya amshi ya ajiye gefe ya kamo ta jikinsa na hutar da maman ta tagwaye ya furta mata a cikin kunne lafiya ta jikinsa ya zauna ta janye jikinta don ya samu damar jika makoshi alhamdulillah allah ya yi wa ruwa albarka a gare ki tare da zira'arki ya ambata bayan ya kammala shan zoba wanda ya wadatu da kayan haɗi amin ya allah Wasu yau na gaji aminatu ayya sannu ka yi ziyara kenan na yi kam don har rigar su umma yau na leƙa sun ce a gaishe ki suna ta dakon haihuwar ki su zo suna au wai sun san ina da ciki ai kam sun sani tunda kika ji suna lissafin haihuwar ki ikon Allah kada ki ji mamaki dan na san Mahmud ne ya kai masa rahoto domin sun ce min duk ranar Juma'a a garin yake sallah sosai suke ta masa da yawan ziyarar da yake kawo musu kuma bai zuwa hannu hannunsa sake sai da tarin alkhairi kamar dangin kayan abinci na kwalam domin wannan juma'ar sun ce gasasshen naman rago da drinks ya kai masu suka yi ta rabo allah mai iko koyaushe koyaushe tana min hakan ya shigo rayuwarsa abi ki sani ba da babban dalilinsa na yin haka saboda sun ce idan ana hudu ba liman kan sanyo sunansa akan allah ya biya masa bukatarsa sannan duk wanda ya idar da sallah ya roƙe shi akan ya yi masa addu'a bukatarsa ta biya cikin kwanciyar hankali to fa ko bukatar me yake nema shi kadai ya sani to Allah ya biya masa in ta alkhairi ce amin ya rabi a jiyar zuciya dadi yayi momi ta kale shi cikin san jin damuwarsa haka ne gara zama ya ci wato to amin mutum ba a bakin komai yake ba yau na ƙara tsoron Allah da na ga halin da Allah ta bala yake ciki kai abin ba daɗin gani to tunda dai kin matsa ne sai kin san wani abu akan mai ruma kare yadda ya bara na sanar miki a takaice sanadin dukan da mahaifin ne masa mahaifiyar ta rasu watannin baya saboda halin da shiga na gogewar tunani dan har zamanin ne amma abin ba sarkuwa an da dawo da shi gidan da dukkan lamarin inda ake shirin zaka shi suna rayuwa ne bisa mantuwar tunani wai hannun yayi komai duk abin da ya gudana gare ta amma sha uku baya koma kamar na mai shan inna sai wanda take kai azabar ciwo da ke masa wallahi shekara ɗaya ba aminata ta halittarsa ta sauya ta tausaya mata kamar su ya Allah ya ba ta lafiya ta dawo tunanin ta samar masa da lafiya amin hm. gaskiya na ga tana wasu lamurra marmarawa yau with hmm. money da wayanta shugaba ne kawai ya so yi mata yawa and please maganar da tsaya tsakanin kin ji hat insha Allah ba mai jin lura da ta tare da zancen ki moment to godiya nake haske na da kuɗi na siyan duk abin da me zai hana wancan yaron ya zama malamin ta tunda kaga apartment din kuɗaya zai iya zuwa karatu ba tare da gajiya ba alhakin ruma sa sani game da shi ya so makama shi kullum mu daya amma na wuce shekara daya yana karantar injiniya yana da hazaka sosai na ta bakin cosmic ɗina wanda ɗakin sa ba harin ce ga ya samu nasarar zuwa yake ne bisa tallafin shi dan zariya ne mahaifinsa talakawa ne shi ya sanya mai da hankali kan abin da ya zo baya da aboki sai sal wanda shi ma ɗan ɗakin su ɗaya ne yana da kamewa fiye da tunani wannan dalilin sa sun roƙe shi da ya zo yana yi wa littattafan sa a akan lissafi da ba ta gane darasin sam kuma yakan koya mata karatun addini dan su malami ne yana da sani akan addini masha Allah da hankali na samu wanda zai so mu koyar da bibi ruma kafin ta soma a halartar makaranta ya haka zai fi kuma kai ma sai ka ƙara zamowa malaminta tare da ke ba dariya ta kalli inda suke da ce sai ka fidda mata amma ki sani sai ka fidda mata tsana ta arwinta muke masa sannan zan shiga cikin ta na zama malamar ta a fannin turanci dan ka sama dan imani gare shi taka ko ɗin turawa da haka ma ake zancen kawai a gefe kilab ya san sanya suka kalmale da dariya sun shagala da hira ba su san sadda malam usman ya sallama suru masa sannan ina son kai mata barata ziyara ga shi wani sunarki balle mu je tare ta tambayi ruwan masa nan zanje je tun da ba lebo soma amma uncle hamid dariya ya sanya tare da can hancinta ta fara jikinsa ya rungume ta dota a cikin sai uncle mahmud kuma mental kimanin watanni uku kenan da tafiyar ce mun haka mahaifiyarta lalle kina da suna da yawa wa ake dawowar ta kamar yadda ta sanar wasu labiba ko ruma tsakanin litin ruma da labiba mami ce kadai ke kira ta da antina da ana zaune kawai sai a ga sun kwashe da dariya sai suka zame wa uncle jikin mamanta idan sun zo malaliyar da ita lafiya dariyar mana shi ma su mata su. domin shi ma yana cikin da mai matarsa ke da la'asar ta wani ba cikin kwalliya haka ma ke cewa idan na shigo kicin jarida ni kam tare da momi na muke girki wata rana ma ni kadai nake dafa abin da zan ci kuma mai eh, mugun dadi a je ki nuna min kicin din in dafa mana ki ji irin sa a san zuwa in gani inda gaskiya ne ke bana ƙarya eh, ce da kai kowa ya san ina faɗar gaskiya saboda mai ƙarya dan wuta ne wallahi gidan an ce ko da wasa kai ta haramun ce shi yasa take eh, zuwa da ni da mallan shirin na yi mana wa'aziya islamiyya ai kafin an ya magana ta ga ce da gudu ce mai ina ƙarya tana ce dariyar da suke yi mata hm, uncle ban sake wato ne zafi ba dan da ita ce suka sanya cike da yarinta suka shige kicin takan ce ba ruwa da kayan da yasa sai ta ce bari ta yi miyar ganye da farar shinkafa ita da litar na zaune gefe sai ta da ido ta kimanin awa ɗaya kicin ya ɗauki ƙamshi yadda da so matsalle cike da murna yana abinci ya kammalo dama kaɗan ta masu suka zuba a plate suka baje a falo suna tsaka da ci ne abin shigo ganin yara biyu iri ɗaya sai ya shiga rudani ita ruma ta taso da gudu ta ɗane sa abi kayan ƙawata kuma sunar mu ɗaya ita ce ma ta mana girki mai daɗi zo mu je ka ci kaji har ya fi na antilabi daɗi ajiyar zuciya sauki ƙarasu ruma sa ta sunkuya da gaishe shi Yes, ita ma za ta gane mata kan ba. Dan ganin yayi cikin murna ta ƙara so fara Umma Sa'u ta gaishe da Labiba cikin harshen Turanci. Yana shirin jibo mata tambaya ne kuma tana maidawa tana kira Umma Sa'u. Sai dai Larabci ya fi zama a harshen ta sosai. a ina muka samu saboda tana zuwa islamiyya fiye da yayin da bata so ma zuwa makaranta ko ba da zai dawo ya tafi son ta goge a turanci kafin amma zan so ganin dacto da yi masu tambayoyi malamin litin roma barin sana masa yana koya mata karatu kuma sosai take fahimta idan ya samu lokaci yana son ta so makaranta daga matakin sakandare ne inda ma Roma fa inda ma da hali ta makare sai ta haɗe da Mr. Roma haka nan Labiba ta kyale ta honi saka tafi tare na zo ka ara da zango a babban makarantar Islamiyya wacce take mallakin kasar Turkiya kuma ina jin da wuri za a sauka sashi sashi da haka nake son sun gama da makarantar ta taya wuce da su wurin shakatawa ai ga tana ana suka samu abokanan wasa suka yi tawa lilo murmushi labiba ta fuskanci ya hana hawa har da hawa ta ni girkin ta amma ya hana ta eh dan ya ta girma da wasan yara godiya nake dan za ta girma amma fa gidan shekara uku dan da ya sanin na da girman ciki ne ta kamo sai sawa ya amince tukunna da za su dawo ta cika su da kayan kwalama hakan ya taimaka wurin sakin jikin rumu sawarka ta daina ba na hana ta lilo da ya a bakin gari ya sauke su labiba ya wuce da motar sallama suka wuce tare da sannan litar litar roma ta yarda kiran dadi ya shigo hamid yana daukar kukan gobe gidan su ta sanya kukan jarirai ne masu sallama dadi abin da litar ta soma ba. kenan ta sauka lafiya hamid ta tilawa ta ce ita twins Jordi da jigo mata tambayar Abdulhakim da cikin gidan abokin Ali. Masha Allah. Gobe tare za mu je ka Yau kwana nawa da yan haihuwa? Kama da ni ce. Biyu. Shine sai yau za a sanar mana? abin ambata kamar yaron ka fa ya haƙuri ta ambata cikin nuna ita babba bai shiga ba a'a ko yau ma ba same ka ba a dai nuna masa matsalar na ƙaryata mutum ni ma haka ne ta neman ku cewa ana ƙarya ta gaisa da mu mami ma abin ya duka mutane in suna daina manyan su ina take naji ta bi ƙawarta gidan ne amsa cikin tura baki in ta dawo zan little ta girme sa a dai kiyaye ya kama ta tsaye dama can girma ina mu ba wani mai yawa ne tsakanin ba ga dai umma kusa kara ɗaya da watanni. sun jima suna fira da umma inda take karar nusar da shi amanar da ke hannunsa ya ji tsoron Allah kada ya cutar da ita za mu dakata insha Allah umma hakan ba zai faru ba ku dai ci gaba da yi mana addu'a Allah ya ba ku kariya akan dukkanin abin ki amin umma mun gode suna shirin sallama ne ya tsinkaye maganar momi umma ba ta magaisa kafin in kira bidiyo kwal na ga babies to gata aminu momi ya kuke da fatan ba matsalar komi lafiya lau momi kin samu kai lafiya lafiya kalau momi shine ba a sanya sunar abba ba kamar yadda dadi yake faɗa hamid dukkan bawa da sunarsa ke zuwa wallahi sai bayan malam babba ya yi masa hudu ba aka tuna da cewa muhammadu da ahmadu aka so sanyawa haka ne momi to allah ya raya su amin kun samu zuwa ganin takwarar dadi kuwa eh mun je yaro na samun kulawa sosai muka yaba da wurin masha allah ani ma kullum muna gaisawa da matar tana turo min pictures nasa na ga yana samun kula fiye da zatuna. that is good ina mai dota ta bi labiba gidansu ta taya ta aiki su za ta dawo gobe au yar aiki ka maida min da ɗiya? no momi roƙo na tai saboda ta fi ta kwarewa akan girki kuma tana son bawa mami mamaki domin duk in ta yi tafiya a restaurant ake siyo mata abinci shi ne yau take son ta ci na gida ka ce mai dota ta zama malamar girki dadiya suka sanya a tare daga nan suka ci gaba da fira tamkar ba kuɗi ake ja ba To masu saurare, a nan za mu dakata.